um, abokina assalamu alaikum ina fata ka waye gari lafiya eh, ba na so kana damun kanka akan abin da baka da ƙarfi ko iko a kai akwai abubuwa da dama wanda yake abokina baka da dama ka sarrafa shi haka yake naturally built ne allah ne ya yi shi kuma haka allah yake son ganin shi domin malamai sun gaya mana cewa Allah shine al-musawwiru shi yake cancanza al'amura yadda yake so kuma ya riga ya tsagara komi na shi so aboki ka daina wahala da kanka akan ka ga wani dan uwanka Allah ya yi mishi buɗi eh, na rayuwa you know yana cikin jin daɗi da makamantansu kai kuma baka samu kwatankwancin ko makamancin abin da Allah ya yi masa ba it's not your business yau saboda baka da iko akai baka da karfi baka da tasiri akan wani abubuwa eh, haka Allah ya kaddara zai faru so why must you bother yourself don me za ka rika damun kanka ka hana kanka bacci ka hana kanka sukuni da aboki abokina is wrong is wrong duka bi ka bai kamata ba a matsayinka na musulmi ko mai bin addinin almasihu ah, ka kaddara haka allah yake so ya ga wanda yake so ya gani kuma barin ga maka abokina duk yadda ka so ka ga mutum ya wulakanta ko ya tozarta wannan nufi ne na Allah kai baka isa ba ba za ka iya ba idan ma kana bin addinin musulunci ko na almasihu bar ma yi magana na addinin musulunci nan na fi karfi na nufi a yau saboda a cikinta nake an karantar da cewa ka yi ƙoƙari ka ci mutuncin ɗan uwanka musulmi haramun ne ka gani cin mutunci haramun ne ga masu bin addinin musulunci so kaga diyan da kayi kokari ƙoƙari kaga ka ji mutuncin wani abin bai yi ba to Allah yana ƙyale ka ne yi Allah ko za yi makanka ne sai haka da wani aboki na bai dace ba saboda haka duk wanda ka ganshi da ni'ima to ka roki Allah ya ƙara mishi ni'iman kuma ya sa hanyar shiga shi aljanna ne kai ma ka roki Allah da ya bashi shi ma ya baka wannan shine zaman ka lafiya amma haka kawai ka hana kanka bacci kai ta ramewa kuma na kuma abin da na lura shi abokina shine ka zama bawa me yasa na ce maka ka zama bawa saboda yanzu kwata-kwata baka da aikin yi sai bibiyan abin da wancan yake yi don me yasa kana da abubuwan da zaka yi mana aboki you know kana da abubuwan da zaka yi naka na rayuwa akwai abubuwan da zaka yi da shafi aikinka akwai abubuwan da zaka yi na ma'amalar da sauransu amma ka hana kanka sukuni kana ta fushi saboda yau kaga ya canza wancan mota gobe ya canza wancan mota ya sa riga kaza ya tafi kasa kaza ya yi me ruwanka na farko ba ma fa ciki ɗaya kuka fito da shi ba a duniyan nan Allah ya sanadin za ku haɗu kuka haɗu to why must you bother yourself don me zaka damu kanka gaskiya abokina ka canza shawara wallahi saboda naga ka rami ka lalace ka ci abokina please ka sama ma kanka lafiya ka cire idanka akan abubuwan da yan uwanka da abokanka da waye-waye suke samu ka roƙa a gurin mai badawa mai hanawa shine Allah Allah ya riga ya tsara komai na rayuwar nan saboda ka abokina da Allah ka tashi daga wancan bautan ka koma ka zama yantaccen ɗan adam wanda yake kana yin abinka ne kawai ba tare ka tsaya ka kalli me wancan yake yi ba mai wancan yake samu da makamantansu da Allah kai makan ka fada ka ko abokina yawa so da Allah ka kuma roƙi Allah ya yafe maka domin wancan abubuwa da kake ta yi ba na tunanin abu ne mai kyau is possible in ka tambayi malamai za su rubuta maka cewa amin za su gaya maka cewa ana rubuta maka zunubi don babu kyau na sha jin malamai suna faɗan irin wannan abubuwa so da haka abokina don Allah in ka ji wannan nasiha to daga yau ka gyara kuma ka ba kanka wani lokaci da kanka zaka ga kayi fresh wallahi wannan kuna da kake ji a zuciyanka zuciyanka na irin wani tsafi to in kai adoptin wannan shawarar da baka abokina wallahi zaka ji zuciyanka ya zama smooth zaka rika jin daɗi zaka dinga jin wani annashuwa da iska yana shiga zuciyanka wallahi kuma dama can kake ta kura man kaga ba wani ya saka ba you know ba biyan ka albashi za a yi ba dan ka samu wani ido a kai ne zaka dinga takura ma kanka so abokina do Allah ka gane ka gane ka share da Allah ka cije kuma ka matse wannan kawai shine magana na gaskiya to abokina na kuma gode da ka tsaya ka saurare ni kuma ka ji ni kuma za ka ɗauki shawarata na kuma gode maka ka ji ko abokina